abokina wallahi ina ji area ne birge ne da yake kawo always ya kaga ku yasa kawai nake son ni ka san me birge ne kuma zaman gurin nan da muke zuwa mu dan zauna mu sha iska muna dan kallon ciyayi da masu wucewa shi kawai ne yake birge ni <laughs> je kai sa ido ya kawo ka a ba kabban ya gani ba sa ido bane to menene a wannan ba sa ido bane yanzu ke da muka dan zauna gurin nan muna fira yayi muna fira muna kallon mutane al'umma ai yayi amma ke wallahi ba ka da dama wannan ai zaman sa ido ne shi ne iskan kawai gaskiya ni ko ban ganshi fa fa sa ido ba ba Allah ban ganshi a sa ido ba sai dai ka san me ne ka san shi kowa da abin da yake gani gaskiya wannan kayan ya burge ni ainihin da yake hawa abin ne ya min wallahi wai ba sa faduwa kuwa wani irin faduwa eh. me me a ciki wannan ka taba hawa ne <laughs> kai da zaka bada shaida amma kuma kana tambaya a ni fa mandar ban taba ganin ka ba sai dai a can lokacin da yake karatu ne a Malaysia ka taba hawa amma ni a nan ban taba ganin ka na tuna sazi su ne yake ai ba amfanin wannan musun ni na tabbatar zai iya juyowa in ya dawo kawai mu tsaye da shi ba shi kenan ba ni kuma zan ma tsayar da shi in Allah ya dan ya dawo dan na ni ka san ma abin da ya bani mamaki da gayana a'a wannan China ne fa nashi fa kai ana yayin Japan abin da ake magana in japan ne shine za ka yawwa to kamar ma gashi nan dawowa wallahi gashi nan dawowa mai magana shi japan yake hawa wannan kuma china ne hello gida ta yau Allah aboki da yake so ya dan kadan bashi a wannan abin ya dan aure manar manar ka gane shi ai

ka gani ko abin da nake yawan faɗa ba nan ba ka ci ka fi iya san gaddaman bala'i dama baka iya ba ni wannan china da yanzu da ka gani ne shi jafar yake hawa yanzu ya ce ba irin wanda yake hawa bane a malaysia wannan to kawai mu tafi gida kawai ka daina gaddaman nan kawai zo mu je ina ka da shi gida inda yana kai ina yi china ne